Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar lahadi 25 ga watan satumba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarrafi hashim gumel kusan mutane dubu biyu da basu jawo basu gani ba sojojin rasha suka kashe abuta da irfin da kuma maria paul a ƙasar ukraine wasu dan kawai suna magana da yaren ukraine ko kuma suna da alamun su 'yan ƙasar ukraine ne shugabar ofishin muryar amurka a gabashin turai marisol vagondez ta samu damar isa ta musamman zuwa wurin wata makabarta da ke izum a yankin kharkiv mai dauke da garawaki sama da 400 yawancinsu ma da alamu sun mutu ne da munanan raunuka inda aka samu da yawa waɗanda aka kashe da hannayensu a bayansu ɗaure da igiya a wuyansu da karyewar kashi da kuma raunukan harbin bindiga. Ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya da jami'an Ukraine sun yi nuni da wasu sabbin shaidu na laifukan yaƙi a Ukraine. Shugaban wata hukumar bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wajabta ya ce a ranar Juma'a an aikata laifukan yaƙi da suka hada da fyaɗe da azabtarwa da kuma tsare ƙananan yara a yankunan da Rasha ta mamaye a Ukraine. An dakatar da yajin aikin sa'o'i 48 da jami'an kula da zirga-zirgar jiragen sama a yammacin Afirka da tsakiyar Afirka suka yi a cewar kungiyar jami'an. Yajin aikin da aka fara ranar Juma'a ya kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen sama a yankin. Ya kuma sa ɗaruruwan fasinjoji suka makale a tashoshin jiragen sama a jiya Asabar. Kungiyar masu kula da zirga-zirgar jiragen sama, Yusika, wacce ta kira yajin aikin bazata. ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar ta yanke shawarar dakatar da yajin aikin na kwanaki goma nan take domin a samu damar tattaunawa. Sanarwa ta ce za a samar da zirga-zirgar jiragen sama a dukkan filayen jiragen sama da filayen jiragen sama da ASAC na ke gudanarwa daga jiya Asabar 24 ga watan Satumba da karfe 12 agogon GMT. Ƙungiyar ta ce sama da masu kula da zirga-zirgar jiragen sama 700 ne suka shiga yajin aikin domin neman a kyautata yanayin aiki da kuma biyan su albashi. Masu kula da zirga-zirga jiragen sama na aiki na ƙarƙashin hukumar kiyaye zirga-zirgar jiragen sama Afirka da Madagascar a Sakna, wata hukumar ƙasashe mai mambobi goma sha takwas da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama a wani yanki mai faɗin marabba'in kilomita miliyan goma sha shida. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar China ya faɗa wa taron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Asabar cewa sai lokacin da ƙasar China ta sake haɗewa gaba ɗaya za a iya samun zaman lafiya mai ɗorewa a mashigin tekun Taiwan. Wangi ya shaida taron muhawara na shekara-shekara cewa duk wani shiri na tsoma baki cikin harkokin cikin gidan ƙasar China to lalle ne fuskanci adawa mai ƙarfi daga dukkan sinawa kuma duk wani yunkuri na kawo cikas ga sake haɗewar ƙasar China. to ya zama tilas ne a ruguje shi da dunkulewa tarihi. An samu tashin hankali tsakanin Beijing da Washington a 'yan watannin nan, yayin da wakilan Majalisar Dokokin Amurka da dama suka ziyarci Taiwan. Ziyarar da shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta kai a farkon watan Agusta, ta sa wata fusata ta Beijing ta harba makamai masu linzami akalla goma sha ɗaya a cikin ruwan da ke kewa da Taiwan a wani atisayen soji da aka yi kwana guda bayan da ta bar tsibirin. Pelosi ita ce jami'ar Amurka mafi girma ta je tsibirin cikin shekaru 25 kuma tana na kallon tafiyar tata a matsayin kalubalen da ba za ta amince da shi ba kan ikirarin da ta yi kan Taiwan. Dabban al'ummar Angola ne suka yi gudanar zanga-zangar adawa da zaben da suka ce an gudanar a watan jiya, wanda ya mayar da jam'iyyar MPLA kan garagan mulki. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. jama'a mu da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata ne muka kammala shirin da muka ɗauko muku daga ƙasar Kamaru. Kuma kamar yadda muka alkawalta a wannan karan za mu je ƙasar Ghana ne. Yanzu bari miƙa ku ga abokin aikina, Ridwan Abbas, wanda zai jagoranci shirin daga ƙasar Ghana. Ridwan gare ka. Shirin wannan mako yana a ƙasar Ghana maganar daɗi. a babban birni Accra inda muka hallara a nan zauren taro na Osu Castle da manyan mutane a cikin zangonninmu waɗanda za su gabatar da ƙorafe-ƙorafe su dangane da irin yadda suke jin ana tsangwamansu musamman in ya kai lokacin yin zaɓe na ƙasa za a yi rajista ko a'a tsofaffinmu in sun tafi asibiti da sun kiri sunansu sai ka ga ana musu wasu irin tambayoyi na fitar hankali wasu lokuta mun tafi wurin neman fasfot sai ka ga an mana abubuwa da ke ci mana take damun ranmu ire-iren waɗannan abubuwa suka kawo za mu yi wannan zaman domin mu gabatar da kokenmu ga jami'in shugaban ƙasa wakilin shugaban ƙasa wadda ke hurɗa tsakanin shugaban ƙasa da 'yan zango kan mu ci gaba da shirin zan miƙa wa babban hannun damansa sallau halar kumasi ya gabatar mana da shi babban jami'in namu sa'an nan mu gabatar da sauran manya da ke zaune a high table mu ci gaba da shirin rajan laro bismillah jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana alhaji halliru kumasi jikan marigayi sarkin zangon kumasi malam sallau ni jika nike gare shi sa'an nan dangane da zuwan nan da kuka yi muna farin ciki kwarai abin da ya kama daga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da wanda aka ɗauki nauyin zango duka aka sa hannun shi don mu tattauna dangane da lamarinmu yadda zai fita yadda ya kamata muna fatan muna muku barkan da zuwa wane ne mai gidan namu wanda yake shayin ce ba shi ya yi gayyata ba mu muka yi gayyata a abin nufi mu hausawan da muke gana mu muka yi gayyata dangane da irin abin da ke damunmu don mu cimma mu a yau A ben abdallah banda an haife shi daga garin abofuwa kwararre ne kwarai dangane da wurin taimaka ma addinin musulunci na farko tun da muka shigo ofis wata bakwai kenan duk abin da muke yi irin mai kama da irin wannan kuma yana gaya mana ba ya yana ofisin nan ne don siyasa ba a'a yana ofisin nan ne don ya taimaki hasitan musulman da ke gana saboda komai ya ci gaba in ka zo za ka yi magana da shi game da siyasa sai ce ka tafi can yana son ko baya ofishin. ko baya ofisin ko da wani gwamnati zai zo abin da yake yi a wannan ofisin to a ci gaba da yi bana abdallah banda ya yi mp daga ofensu a kumasi so uku sannan ben abdallah banda mahaddacin qur'ani ne ban abdallah banda duk rayuwar shi da yake yi a parliament parliament sun yarda da shi har suka ce shi ne zai zama waton chairman na parliament na eh, muslim caucus ban abdallah banda lawyer ne wanda yake Shi ne wanda yake yanzu shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka tabbatar da shi suka bashi zango coordinator don ya tafiyar da lamarin zango duka ga baki daya ne ake ce da shi alhaji muhammad ben abdallah banda ina jin zancen da zan yi kenan zan ba dan uwana kuma ya ci gaba da harkokin mun soma a hannun damansa muna tare da sarkin albarka abdulmumini bajiga sannan lawyer adam ali daga fadama sannan ali saddauna kadir english saddaunan greta accra gabaki daya shi ke tsaye zaune kusa da a hannun hagunsa kwai sarkin kwashima alhaji Imran bila ango yakubu musa bari wato gs fulani community ana alhaji radwan muktar abbas ni ne wakilin voice of america a nan akwai abokiyar aiki na ita kuma wakiliya ne hawa yanfaniya tana tare da ni da taimakonta za mu gabatar da shirin kai tsaye ba da wani jinkiri ba za mu shiga shirin gadan-gadan amma kan mu fara ainihin ce wani abu in ana batun 'yan zango ko hausawa a ghana suna da tarihi za mu nemi shugaban namu saddauna ya kawo mana ɗan takaitaccen tarihi ya zamanto ya yi mana shimfiɗa da shi sa'an nan mu ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A to bai ɓuya gare mu ba amma koyaushe ana bukatan kuma mu ba da tarihi batun hausawa na ja na hausawa hausawa a nan taron mu a cikin wannan zaure ba hausawa kawai na ne akwai fulani gaskiya fulani hausawa wangarawa sun shigo kasan ghana nan fiye da shekaru 500 so wanda duk yake kasa da ya fi shekaru 500 me za ka ce mai baku ta yaya zama baku da hausa da fulani da sauran 'yan uwanmu kamar kan da na ce sun shigo garin nan fiye da shekaru biyar ma sun zo da su aka yi wato ciniki ko fataucin bayi shi wannan kuma ya kawo su abinda ya kawo su a ƙasan ghana da muke cewa a yanzu nan shine fatauci ya kawo su sannan da aka yi fatauci kuma na bayi sannan aka zo aka yi fatauci kuma na kayan masarufi su goro da sauransu ko aka sauko ƙasa kuma aka samu zarumai wanda ba su tsoro suka zo suka taimaka ma turawa a lokacin da turawa suka zo nan aka samu ƙwararru zarumai suka zo suka taimaka ma british aka yi yakin da aka yi a ƙasar nan su suka taimaka ma british to wani matsayi da aka samu wannan mutane suna ƙasar nan tun ba san turawa da su zo ba turawan suka zo suka kawo su suka zo suka yi aiki da su a wannan lokaci da na bar ta fannin wato private wato dan dinga shiga cikin english kadan wato citizen da wato aikin kanka kake yi amma aiki na gwamnati da kake yi shine an kawo wayannan zarumai aka draftin suka zama soji na fada sannan bayan aka gama fadan kuma suka zama wato 'yan sanda a cikin su ne da yake su ne cibin wannan aikin sojin da aka yi abinda turawa ke faɗi cewa kamar instructors horon da ake musu yaren da ake yi shine hausa domin ba turanci ba ankaranci ba asantanci ba wani hausa ake yi kwanakin nan ne ban sama ya kai shekaru biyar ba in ka gaje tashi camp da ka shiga a gaban wannan wuri kaga an zana kullun shiri me ma'anan wannan taken wannan tashi abin ga tashi barracks kenan an ce kullun shiri wani yare ne ever ready kenan kowane soja kuma aiki in ya ce ma ever ready a buga wuta haka kuma banda wannan kuma ka zo wurin 'yan sanda kuma instruction da ake ba su kenan ba zan kai kuma saboda ba lokaci a lokacin da nan crossroad otu crossroad ne da ake neman wato independence da aka soma loot daga fashi daga gari saboda gari ya yi zafi kaya sun yi tsada an fito yakin duniya ta biyu da aka dawo shi ya cause looting na kira shi kuma abin ga retired soldiers da suka yi aiki shi suka march suka ce a'a su kan da lamarin da cikin yayin da suka samu kansu da ba kulawa da su shi sa suka ce bari su zo wajen gauna da nan ne sitin gauna inda gauna yake kenan kasan ga da muke sun kai nan shi aka tare su shi superintendent emry shi ke tare da polisan da suke shi yana instructing su su shoot wannan military men shi ce su halba su da yake instructions da ake yi ko kai fanti ne kai ashanti ne kowa suna jin hausa da ya ce su shoot sai suka ce ka ku halba ku halba sama gaskiya kuma sai suka halba sama so uku shoot su wanda suka zo suka ce musu ka ku halba ku halba sama sai suka target sama shi ya cire side arm shi shi ya halbi su sergeant ajiti so wannan zancen nan da nake bayarwa before independence wato wannan ne share fagin da ya sa aka yi iri rigingimun da aka yi aka kashe sashen a ce nan usu crossroad ka kenan shi sa muke cewa kamar hausa da sauran 'yan mu fulani wangarawa da wanda duk suka fito a yammacin afirka suka zo nan fiye da shekaru 200 ko 500 kan a samu independent ya za a ce musu baki ne shi sa nan dan tsaya da wato wannan tarihi da nike da shi amma in ya kai ba da jawabin irin abinda turawa ke cewa ka experience ni na experience ya ya'yana sun experience gabana kuma na ga wayansu in na ce na experience in lokaci ya kai ni kuma zan yi magana kuma mutane mu ne sani ba cewa inda aka haife ka shine inda ka fito in ka je cika takarda neman passport driver's license ko hospital sha tambi ka ina ka haifi ka in ka ce ni dan lagos ne ko ni dan zangon kadiri ne ni dan sabon zango ne ni dan dakuma ne a shi su ce a akra akra ina akra shi ka ce min sunanka Eh, a yi ta yi sunan an kira wadi in ba haka ba ka ce ka fito a kira to karya kake yanzu za ku so ma bugawa in kuma kai kuma baka da lokaci kuma baka da karfi doshe ka saki wannan zance ba yau aka soma ba da farko da zan so mai experience wannan abu daga kwalebu ya fi shekaru talatin na je kwalebu ba kaina ba ne amma ina tare da wani dan takurari sakandi zangon sakandi ya fito ni amin takarduna shi takardun da za a mai shi suka hana wanda ke wurin ba an karace shi ta ce a'a an ba mu wayansu sunan naki saboda suna na kadiri english shi sa suna ganin kamar a'a ba za a taba ni ba amma da ya kira da yake bai ji hankaranci sun hana shi she da na shigo niki magana da su ka ce an ba mu an gaya muna irin mutanen da ya kamata mu excuse su ɗaya kenan na biyu yanku ta je in fact ta je tana aiki cikin zongo ya sunan shi horrible ofisin ku da ke fund da ke abilinkwi Zodiac. ya ta je tana aiki na kwana biyu da suwa ka bude sai ta samu wani cece ku ce da wani ban son ce cece ku da wani wanda yake gani dan kasa ya ce a ke kin ce ke ba hausa ne ya za ki zo kina aiki nan ya ce mai kaman baka ga zango ba ne me kai kake zuwa me yasa kake aiki nan saboda mu aka kafa wan ka ga irin horon da na mata irin challenging da ta bashi inda ya back off kenan na uku ta je passport office za ta renew passport ta shi haka tambaye ta tace ina eh, ka haife ki zangon kadir haka haife ni cikin wadodoji wato ah ke dai in ka ce haka eh, ya kawo wani confusion amma ce kin fito north ta ce ah ya zan ce north ban fito north ba inda aka haife ni ki na gaya ma ita ta kwalu na immediate ta ce ga irin abin ga ce da ta samu mai shi shi ke directing ta kuma banda ita wanda ta giya yanku da ke giya haka mutane suke wuri akwai mutane passport office da she su ce ma kaman ka ce ka north in ba ka ce north ba zai kawo ma eh, zai to be difficult a process ma passport ɗinka amma ka kiya in ka ce eh ka yi to wurin za yi yare na north kai kuma you be found wanting ba kai kai yaren sha a kama ka to amma in ka stand your ground ka gwada inda ka fito inda ka fito kai dan zango ne ga inda aka na cewa kamar in zangon kadiri ne shi ce udududu na fito gwada inda niki. da wa'annan bayanai na ɗaya cikin shugabanni alisa dauna za mu dakata a yau sai allah ya kai mu lafiya makon gobe za mu ɗora a madadin muktar ridwan abbas da abokiyar aikinmu da ta taimaka masa Hawa Young Faniya da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu barkamu da saduwa a wannan shiri na rayuwar birni. Yau muna tare ne da wani malami haka mai aikin gadi. A ko za gabatar da kanka? Ni ne mai suna Ayuba Friday daga niger state daga local government gurara local government gurara garin nan na wuta din nan ko akwai babban dam din nan? Eh a ga sosai gaskiya muna da ruwa sosai na wuta wanda ke kawo wuta a jihar Niger. Ganin cewa gashi yanzu ka zo nan garin Abuja kana aikin security wato kaman gadi kenan tsaro ko? Menene baka sha'awa da ka zo ka fara wannan sana'a? Eh actually abun da ya sa in ka duba a jihar Niger rashin aiki gaskiya masala ne ga garinmu masu youth. Ta kuma mu ya duba mun gani a cikin abuja in ka yayi aiki din da nazari da kuma kunci hankali za ka ya samu wajen fitar da kai shi wannan aiki na gadi daga can gida gurara aikin da kake yi kenan a gaskiya ba aikin da dama nake kenan ba a farko ni na yi nc niger state college of education na gama kuma na da certificate na to dama na koyarwa ne a makaranta na jami'a na private school amma ba sa biyawa yadda ya kamata wani wata kuma ana rike mana bashi sai dai na zana duba na ya na sadu da abokina ya ce min akwai wani iri security da ake yi nan ana dan biyawa in wata ya kare sai na ce to na samu ni ma bari jan gwada amma baka ganin cewa ganin cewa gashi har ka taka mataki na ilimin karatun boko har ka yi NCE me yasa a can baka ganin cewa da zaka samu wani aiki wanda ya fi wannan? Eto eh inda na fada farko a jihar Niger gaskiya masaloli na aiki da suna nan da yawa in ba ka da na gaba duk da takadanka ba za ka samu wanda zai ma taimako ba. abin da ya sa kenan masalan jihar Niger kenan yanzu haka. To ka dubi cewa kaga kai da malami ne fa na makaranta kana koyar da ɗalibai kana da ɗalibai yanzu gashi a nan ka zo Abuja kana aikin gadi kaman ya kake ji ne da wannan canjin rayuwa haka. Gaskiya dai abun dai ba soke amma dai kai san komin kasare da kuma da addu'a kana nima nufin Allah ba da Allah baya yi wa. To amma yanzu da kake wannan aiki na gadi kaman a wata kana samun kaman nawa? A gaskiya dai a nan a wata na samun abun da dai ya kai dubu goma sha biyar a wata. kamar da da kake can gida kuma kake koyarwa a waccan makaranta da kace kana koyarwa kamar nawa ake biyan ka a wata a wata can suna bani dubu tara ne da dari biyar amma kuma a wata zai kare ba za su bani ba amma ka duba fa rayuwa a abuja tana da tsada baka ganin wancan dubu tara da kake samu a can zaka fi iya yin tattalinsa ka yi wasu abubuwa a can nan in ka duba fa rayuwa tana da tsada ko me zaka ce eh lalle dai haka ne amma abun da ya ba mu shawayin aiki a abuda shine baka sani ba kila wata rana zaka ya hadu da wanda zai yayi ma taimako amma an kasi a can a jihar naka duk wanda suna na wajen suna tunanin da su sun waye ka so tunanin su inda zai zaka yi ka rayu ka kana wannan aikin kuma kana ta kokarin kana neman aikin gwamnati kenan eh, eh da yadan Allah abin da ina yin kokari kuma ina yin kenan na sadu da wani sun ce masu ga abin da ilimi nan da na yi ko dai dai za a yi mun taimako a wani waje to gane nan abin da nina kokari na yi kiran duk din na yin gadi da amma na kokari na yi submitting su takaduna a wajen da na ji wai akwai wasu aiki yanzu ka yi shekara nawa a wannan garin na abuja kana wannan sana'a a actually shekara na na biyu kenan a nan gari na abuja ina yi wannan gadi amma ka dubi fa abuja wani birni ne mai tsadar rayuwa za ka kalli kuɗin haya yana da tsada kana aina kake zama ne kana haya ne eh a gaskiya lalle gam aikin mu muna yi shi mako daya dan kuma mako daya mu je mu huta a mako daya din nan na koma gurara that is jihar ninja in aikin da zan yayi aikin ma dan kadan kadan in yi mako kuma ya cika sai dawo kuma kusan kowane sati dai kana komawa gida kenan eh aka ne aka ne yaya batun iyali kana da mata ne da yaya a lalle dai ban da mata yanzu haka amma na da iyaye aikin su kuma kamar yana wuya na ne wani lokaci ne na ce da su domin karfin su yanzu ya rugu Allah ya taimaka sosai ina maka fatan alheri amin amin nagode to nagode ni ma shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ake koyawa. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.